Masu sauraron mu mu da yau da sake saduwa da mu a daidai wannan lokaci a cikin sabon shiri na da ɗan gari wanda sashen Hausa na muryar Amurka da gidajen rediyon da yake kawance da su ke gabatar muku. Inda a yau ni Asma Musa Azika na Radoniya FM Benin Kwani Jamhuriyar Nijar ka da ku garin na dabar da ke cikin karamar hukuma mulki ta tsarnawa a cikin gundumar Benin Kwani inda muka sadu da mai garin na dabar Umar da ya mu tarihin garin amma ya suma da gabatar da kai nayi. Iliya Hakimi na da ta nan gaba da tsanna na da ta nan gaba da tsanna. Iliya Hakimi zaka iya kwatanta muna menene tarihin ita garin na dabar. Tarihin garin na dabar ainihi ne da nan kwanne ta tashi kuma zaro ma na duka sani babban zaro babban zaro mina an kai nan dabar duna ne man dabka lokacin da ya yayyo yaƙi ya soke wannan mashi shi a nan gabar da gari to wannan mashi ga can da har ma lokacin madanwa mu sha ta mashi duk sai haske garin ga amma can kuma lokacin Alhaji Hassan sarki shi yayi kwana garin ga yayi wani hitowa har kamu ne yayi da ya kama haske ne ya washe shi har sha sha ta murna mai ashe bai kamu mai ba shi alhaji hassan waya ya wada mana shi lalle alhaji hassan har karukun mashin yayi dan mashin duk jima'a jima'a wanda Allah ya gwada ma ka garin ga amma in ya ita ba gani ne amma sai a ce ba dibaski ne ce amma Allah bai nuna gani ba gani ne mashi lalle mashin lalle duk jima'a Allah ya da sai ya hita shine abun hikima wanda duk ko ina aka waya babu shi sai nan na dabar kenan lalle nan na dabar akwai wannan mashi duk jima'a wanda Allah gwada ma zuwa mangarba za ta zuwa sai ya hita kuma duk sai haske garin kai kace lantarki kuma abubuwa ne na na abin yaki ga can ka gani ne abin bakan nan nashi sai shi kwana shi sai shi kuma shi kasa amma shi ya sa haka mu ne yayi da tuka mu don shi ya ta kwana yana nan garin ga na inda diki diki diki na alal misali yana kai kamar shekaru nawa da kawa to abin gari ya dade amma sai dai a kiyata ka ga kiyata suka yi in bai shekara 500 ba da kawawa don tudun can daga gari nan birni na annan an gaci waci ana birnin ya tashi ya koma kwanni zaru ma sun koma su kwanni da wayi ka faɗa mana kakannin ne an yi kamar misali hakimi nawa kenan to an yi hakimai amma dai kawai da wayon mu ma ganin dai wanda mun ka sani hakimi shidda mun ka sani hanni amma can dai da an yi hakimai wanda ba mu san da su gaskiya amma dai wanda mun ka sani shidda mun ka sani duka jarumai na duka jarumai na don na dai nan ga dai in dai abin da za ka yi yanzu an ce ma damana ta kama za ka ma gabar da gari a kiɗi na akai na noma mm, za ka a kiɗi wurin nan sai ka ma mutanen ƙarsu a ci a kiɗi amma nan na ƙasa na inda mashi nan kai ta a kiɗi nan ƙasa na inda take ai nan duk ɗan sarakuna da na kwanne wanda yanzu haka ana samu haka o yanzu ko lokaci yayi za ka ji wannan kiɗi ƙasa in lokacin damana yayi za ka ji wannan kiɗi banta musamman wannan al'aban al'ajabi na cikin nadabar akwai wani abu wanda duk inda aka ta ɗaya aka gewaya duk garuruwan ga ba a samun sai na da ba. To yanzu kuma akwai akwai wani icen kuka ya can ko muhan mutanen ka kaza kwanan so a dauli kuka ta kuka kuka kuwa gando aka ce mata wasu abubuwa na al'ajabi a cikin ta aw duk wani doke doke nan babu wanda ba in dai ka zo kai alƙawali wanda ka zo ha sai a cika musu ko in ka zo kai a dauli kai har mutanen zandar maradi zandar ma su za kwana duka su za kwana a yan koko gamayya mayya su a zuwa nan su a dauli in lokacin koko ayi nan inda icen nan wata aljanna ta a wurin ko ne to <laughs> wannan wanda ka zo su suka sani eh amma mu ni hannu hasha yara ne na ka wadda can kwanne a ca mu zo mu share yanzu in share tun da ma wata wata tarin ta hito sai ka shiga gogo a ruwa ba ka shiƙiyawa ita ya ta duk ta masa shahuri sha da in ka an kawo ruwa ka shiga ciki ba ka shiƙiya in an kai ruwan sama in ta ji wuri ma ya ka shiga kashi ba a ganin ka ita ita ya kuma miyar ta ba ta higuwa ba ta higuwa da ka yi kai miya sai ta ga ita zanga shi ka gashin kai miya ta zama eh miya ta zama ta ta ba ba da har ma mutum bai yi ta shi miya in kai yi miya ka yi miya da gashin kai eh gashin kai eh gashin kai na ba ta yiwa mutanen da sun kace da har mun kai dole ma an ka bari ma an ka zo kai yi go a ci ta ka dubo miya kuka in ka yi an ka ce sai in ka yi miya sai ka ta koma gashi Ka ji abin da ta yi kuma banda wannan tarihi akwai tarihi can gaba ita ko biga ta. nan nan zaro ma sun kai zama da cikin na da barna. a wuta nan gaba da su kwarikin na hannun duk kan na sun zaka nan wurin tarihi birni na biga da nan ramen da akwai ya kilo ya hari wata biga can karkara can wani kaka namu mahaƙi na in ya shiga na sai a gashi ta can karkara lalle biga na na an ce ma sun kai hakon kowa birni dan birgin birni na nan an kai kowa to sai an kai musu rami can ko in masu haji sun ka to sai su sai su hakon su can wane matsaloli wannan garin ke fama da shi kenan tun kafa shi zuke yanzu ba mu da wasu matsaloli abinda dai an matsalolin mu yanzu dai yanzu na dai mun ka samu an kai mana makaranta ta boko lokacin eh, tanja to lokacin nan mun ka samu makarantar boko yanzu lokacin nan mun ka samu yan lakwal yanzu kuma ma son abinda da ya matsalolin mu rashin ruwa na sha ba ba mu ruwa ruwa rijiya na gari mu yanzu ma ka ga mata in ya sai mun tace mun yi murtaki hoda ma mu sa injin a sa ruwa ma a ba mata ruwa ba ruwa hoda mu wallahi shi zai ta da matsalar mu rashin ruwa lalle nan ba duk tarihin da daga nan ba mu da ruwa ka san koyi da nan kwade ta tashi amma ba mu da ruwa gaskiya ba mu da ruwa tsabtacci in ka ga mun sha ruwa tsabtacci mun zo mun so na faya wata game da wannan matsalar ta ruwan sha wanda garin na da ke fama da ita mun tutubi magajin garin tsan nawa domin shin irin matakin da suka ɗauka don warware ma mutanen na dabar wannan matsalar. Sunana Sahabi Adamu ne ne markin Komini ta Tsarnawa. E, abin da za mu ciya bisa ga wannan matsala ta ruwa wanda ta shahi garin na dabar mu a matsayin mu na meri mun ɗauki niyya za mu yi musu yasan rijiya da a gare su don da ba su da rijiya suna da rijiya kuma bayan haka na za mu bi sau da ƙafa ta fannin gwamnati ko kuma masu hannu da shi ni mu samu miniya a fiye kenan ciya da shato don yanzu ba lokaci ne ba wanda rijiya ga biyan bukata to insha Allah muna da masu hannu da shi ni projin ne wanda Allah ya da a so ya biya mana wannan bukata kamar akwai wani sabon proje Pizan 2 duka mun yi dosiye kala-kala ba komin kin tsana duk komin na departament wankin kwanni kenan mun sa wannan bukata ciki ni kuke shirya gare su domin su ƙara haƙura a zuwa gaba kamin a samu hmm. bukata. Kiran da muka gare su su ci gaba da hankuri tun da ba abu ne ba na gaugawa, don abu ne muke son a yi na dindindin wanda ga ɗoriya ba kamar rijiya ba wanda wani ɗan lokaci kalilan gare shi na rayuwar shi ya ƙara ruwa, tun da shi an ka samu famfo kaga shi jima yake yi. Kuma wannan zai biyo duk kuma ƙauyuka na kewa da nake da wannan matsala kenan. Eh duk zai biyo ƙauyuka tun da wanga proje da muka ce maka Pizandue proje na wanda a ƙarƙashin cibiyar firaminista to duka mun yi dosiye duk gari gari mun yi gungun garuruwa wanda a yi musu multi village kamar gungun tungan makoki da su zage da sauransu gungun kadebade su alela gidan sa'adu da sauransu gungun kaku su mai fulla da sauransu to kun ga an ka samu wannan Allah tabbatar da wannan kun gani na fannin ruwa za a ji sauki insha Allah masu sauraron mu a nan ne muka zo karshen wannan shiri na da ɗan gari wanda ni Musa Zuka na Radio Niya FM birnin Kwani jamhuriyar Nijar Nijar na gabatar muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka daga nan nake sallama da ku sai wani lokaci.